Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daren yau Asabar 15 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji cewa jihar kano kamar sauran jihohi da aka sake gudanar da zaben na gwamnoni da na 'yan majalisu domin tabbatar da waɗanda suka yi nasara an yi nasarar kammala zaɓe sosai dai an samu rahotannin cewar an sace akwatunan zaɓe a wasu mazaɓun sannan kuma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa za kuma mu kawo muku guzirin watan ramadana Amma yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. babban kungiyar mayakan Sudan ta ce ta kwace fadar shugaban kasa da gidan babban hafsan sojan kasar da kuma tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin Khartoum a yau Asabar a wani lamari mai kama da yunkurin juyin mulki. amma rundunar sojan kasar ta ce tana mai da martani ƙungiyar mayakan rsf wacce ta zargi sojojin kasar da fara kai mata hari ta kuma ce ta kwace filayen sauka da tashin jiragen sama da ke arewacin garin merowe da kuma el obeid a yammacin kasar takamaimai dai ba a san halin da ake ciki ba rundunar sojan kasar ta ce tana fafatawa da dakaran na rsf a wuraren da mayakan suka ce sun kwace haka kuma sojojin sun ce sun kwace wasu sansanonin mayakan sun kuma musanta ikirarin da dakaran suka yi na cewa sun kwace filin jirgin saman meruwe babban fada tsakanin mayakan rsf da sojojin kasar na iya jefa sudan cikin rikicin da zai bazu ko ina yayin da kasar ke fama da koma bayan tattalin arziki da rikicin kabilanci sannan kuma hakan na iya kawo cikas ga kokarin da ake yi na yin zaɓe a kasar. An fidda Firayim Ministan kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zaɓe lami lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa wani abin fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yada labaran Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan inda aka shirya a kishida zai gabatar da jawabin nuna goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben ƙasar da ke tafi. Wani bidiyo ya nuna yadda 'yan sanda da yawa suka fuskanci wani matashi da ya sanya baƙar riga mai haɗe da hula jam kaɗan kafin aukuwa fashewar a kusa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, a yau Asabar aka gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dattawa da na 'yan majalisar wakilan ƙasa a ƙananan hukumomi 23 na jihar. Bayan da hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ayyana zaɓukan 'yan majalisar da aka yi ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar a matsayin wanda bai kammala ba. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. duk da kasancewa cikin yanayin azumi tunda da sanyin safiya ne jama'a suka fito a rumfunan da aka shata gudanar da zaɓukan domin su sauke nauyin da ke kansu a kasar rumfunan zaɓe an samu zuwan ma'aikata da kayan aiki cikin lokaci tare da soma zaben cikin lokaci musamman a rumfunan da ke kan tituna. sunana amir ladan sun karfe bakwai da rabi na kyauranga to gaskiya abin da zan ce dangance da zaben nan da ake yi yau gaskiya bai wuce alhamdulillah ba gaskiya al'amari duk yadda ya kamata a ce an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya an yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya kowa ya ba da goyon baya both parties da jama'an tsaro da kuma sauran jama'a gaba ɗaya kowa gaskiya ya ba da nashi goyon baya daga lalura gaskiya an tsaya an yi zaɓe cikin tsanaki ba mu'ala. ni suna na sama'ila abubakar. tun yaushe ka zo na. wallahi gaskiya na dan samu tsawon lokaci wurin ga don na ta ma kusa awa guda wurin. to ya kaga tsarin zaɓen na gudana. to alhamdulillah gwargwadon hali tunda babu hayana babu fadaci-fadaci ba wanda ya buge wani kaga kenan abubuwa suna tiya a da aka son su tafi sai dai a wasu rumfuna musamman waɗanda ba kan tituna ba an samu hatsaniya kamar yadda na tarar a wata rumfa yadda ake jayayya tsakanin magoya bayan jam'iyyar apc wadda ta lashe zaben gwamna da magoya bayan jam'iyyar pdp wadda ke mulkin jihar sunana awaisu abu mai buru na yi zaɓe amma dai sai dai mun samu wasu tsirarru yan tashin hankali inda sun tara mana hankali ana cin mu muna so mu tabbatar da zaɓe an yi shi cikin adalci cikin kwanciyar hankali amma sun zo sun tassan muna hankali su bugi iyayenmu su zagi iyayenmu su ci mutuncinmu babu jami'an tsaro a wannan rufan ne an kawo jami'an tsaro amma sun tadda tashin hankali har sun fara bugun jami'an tsaron har jami'an tsaron sun firgita sun tashi na musa abdullahi a rumfa abu mai buhu magajin gari a oo 18 wala muna cikin zaɓe an turo muna mutane area boys da dama ga sunan duk dan pdp an hana shi ya zaɓe mata da mazan wala a da su cikin layi mun kasa yin zaɓe an kori ejam dinmu an kori kowa da ka sani don haka muna buƙatar gwamnati ta duba wa garin ta gani cewa wala ba a yi zaɓe ba a mafi yawan rumfunan an samar da isassun jami'an tsaro kuma suna kula da yadda lamura ke tafiya su ma masu saka ido ga zaɓe na cikin gida su riƙa zagayawa a rumfuna daban-daban suna lura da yadda zaɓukan ke gudana har na zanta da wasu daga cikin su. suna na kabiru labaran mun samu zuwa wurare da yawa alhamdulillah duk inda muka je mun iske ana zaɓe kamar yadda ya kamata mutane sun fito fiye da ma sauran zaɓunan da aka yi a baya kuma duk inda muka je mu iske tashi hankali ba yadda ake so a dan tadda wani hankali jami'an tsaro sanan akwai wani abu da muka lura da shi a wasu runhuna da muka zagaya mun tarar da kamar wata jabiya ta yi domination wata kuma ana hitowa ga hili ana banga kan muhin kokari kun lura da haka nan to ni dai eh, nawa har yanzu ban samu wannan ba amma yanzu da kake kai wannan abin za mu sake duba ko mu ƙara duba mu gani. Batun sayan ƙuri'a a lokacin zaɓe batu ne da ya ƙaure suna a zaɓukan Najeriya kuma har yanzu lamarin bai sauya ba duk da yake ba a fili ake hada-hadar sayan ƙuri'ar ba amma na lura da ana tashi shige da fice ke da keɓancewa da wasu masu zaɓe ana rubuta sunayensu duk da yake na yi yunƙurin ji daga bakin su amma dai abin ya ci tura. A dukkanin titunan birnin Sokoto kuwa jami'an tsaro sun saka shingi na hana zirga-zirgar jama'a Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Ta gaida Maryam Doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. mu. A jihar Kano Najeriya zaɓen cike gurbi na 'yan majalisar dokokin jiha da na tarayya da aka yi ya shafi wato ya shafi kananan hukumomi goma sha biyar daga cikin kananan hukumomi arba'in da hudu na jihar. Sai dai an fuskanci karancin fitar masu kada ƙuri'a. Daga Kano ga rahoton wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. dukkanin wuraren da aka yi zaben an jefa ƙuri'a ne domin kammala zaben kujerun 'yan majalisar dokoki na jihar kano in banda ƙananan hukumomin fage da tudun wada inda aka kammala zaben wakilan majalisar tarayya daga waɗannan wurare duk da ƙarancin fitar masu kaɗa ƙuri'a akwai rahotannin fasa akwatuna a wasu cibiyoyin zaɓe kamar akurna da ke ƙaramar hukumar fage da kazurawa a ƙaramar hukumar gaya haka kuma an sami bayyanar bakin fuskoki a wasu wuraren musamman a karamar hukumar tudun wada to amma duk da haka masu kada ƙuri'a sun kasance a cibiyoyin zaɓe da wuri a wasu yankuna na karamar hukumar ɗanbata inda aka soke akwatuna 81 a yayin zaɓen da ya gabata. Sunana Aisha. Na ga kin fito daga kan layin zaɓe. Eh wajen zaɓe na je. An dangwala kenan? Na dangwala. Tun yaushe aka zo nan? Gaskiya tun yin sahur ɗin mu kenan muka zo nan wajen. To yanzu dai muna fatan ya zamanto wanda muke so shi ya kai ga nasara. Saboda ainihin wanda nake so ne ya kai ga nasara shi ya bani ƙarfin gwiwa zuwa in daɗa yin zaɓe. To an ba da abin hasafi ne misali? A mu ni ba ta wannan nake ba mu dai ƙoƙarin mu kawai akan ya kai ga nasara. Hmm. Kaji dalili. Ko da yake babu yanayin rabon kayayyakin masarufi ƙarara kamar yadda aka gani a zaɓukan baya amma iya cewa na bayan ne ke ci gaba da tasiri a wannan zaɓai na ciki gurbi. Babu ya suna? Babu malama. Gaki a tsakiyar layi. Tun yaushe aka zo nan? Tun asuba. Mu a wannan jam'iyya tun da aka so mata miki a ciki eh. tun ba a zo mawar haka ba eh. tun ma ba a ba da kwandala miki a ciki eh. aka zo ake ba mu naira goma aka zo har aka zo ana mm. ba mu naira ɗari da a cikin ta muke mu fasa ko ba haka ba to yanzu an ci gaba an ce ana bada taliya ma ko eh an duka an bayar eh an mu taliya an mu wasu garuruwa ma an ce har a tamfa aka eh ma mu ma an ba mu taliya an mu zani to yanzu taliyar an kara bada ita ko yanzu ne zuwa wai alamun cewa yawaitar rashin kammaluwar zaɓe a bana da ake kira inconclusive da turanci na damun 'yan siyasa da ma sauran 'yan najeriya har ma shugaban majalisar dokokin kano kuma sabon wakilin majalisar tarayya ke cewa maganin wannan inconclusive shine dama doka ce ta majalisar kasa wadda ta yi gyara akan dokar zaɓe aka fito da wannan inconclusive da duk in aka koda an yi fasa akwati ko an yi overvoting duk wanda ya rinjaye koda da ƙuri'a ɗaya ne shi ake eh, sanarwa wannan dokar ta ce a ah, akwai wasu ka'idoji waɗannan aka same su sai an tafi inconclusive so ni ina ganin bai yiwa zuwa gaba dole a cire wannan sashi na doka ya zama cewa ko da an fasa akwatuna ko da an duk wanda ya rinjaye da ƙuri'a matsawar dai wannan akwatuna da aka fasa ba su kai wani yawan da a dube su ba kawai a sanar da wannan mutumin shi shikenan a samu ahuwa insha Allahu in Allah ya kai mu wannan wuri majalisar dokokin kasa za mu iyakacin iyawa duk irin wurare da suke da sarkakiya irin waɗannan a harkar zaɓe da sauran harkoki gaba ɗaya shala za mu iyakacin iya mu ga an kalle su kuma an yi gyara inda za su dace da yanayi da zamani mazana birni da kewayen kano dai sun bijirewa dokar hukumar 'yan sanda ta jihar ta hana zirga-zirgar jama'a a yayin zaben na yau inda tun sanyin safiya ne mutane suka fito domin harkokinsu na yau da kullum mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria an gashe ka mahmud ibrahim kwari albarkacin wannan wata da muke ciki kuma ga malam mahmud inuwa abdulkarim da nasihar azumi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. alhamdulillahi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulkarim. Daga cikin abubuwan da ya kamata al'ummar musulmi su rinka yi a watan Ramadana musamman shine yawan karanta Alkur'ani. Domin karanta Alkur'ani a cikin Ramadana yana da falala yana da daraja fiye da watan da ba shi ba. Domin ya inganta hadisi aka ce ayi Ramadan shaharul Qur'an akan kira shi da wata ne na Alkur'ani. Magabata sun kasance ko da wajen da suke karatuka daban-daban za ki samu sun amma sun mai da hankali akan abin da ya shafi Alkur'ani har ma su rinka buɗe wasu ɗansu majalisoci wannan na farko kenan sannan na biyun su an so yawan sadaka sadakan da aka yi ta a cikin ramadan tana da lada tana da fifiko fiye da wanda aka yi ta ba a cikin ramadan ba ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya siyar da mai azumi za a ba shi ladan mai azumin ba tare da an tauye ma mai azumin ladan shi ba sannan kuma yake cewa wanda ya siyar da mai azumi yana da ladan mai azumin duka ire-iren wannan abubuwa ne wanda yake nuna tasirin azumi ko ko abubuwan da aka fi so a yi shi a cikin ramadan sannan daga ciki kuma an so kawar da saɓani sabani da ke tsakankanin al'umma idan da kana da sabani ka da wani to bai kamata ka bari wannan sabanin ya shigar da kai a cikin ramadana ba an so a rinka yawan yafiya yawan ambaton ubangiji zikiri a kowane lokaci waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka so a rinka yi sannan kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da nisantan abubuwan da yake kawo rage ladan azumin ko ma karya azumin gabaki daya duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata al'umma su lura da su kuma abubuwa ne wanda za su yi musu amfani kuma abubuwa ne ake son ya zamto mutum yana ɗabbaka su a cikin watan ramadana muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya dace da mu duniya da lahira ya karɓa mana ibadun mu amin Allah ya saka da alherin kuma ya sa a kiyaye masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 26-25-31 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 zangon FM a duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafukanmu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Don Allah a tambaya mana masana wace ƙasa ce ko al'umma ke yin mafi tsawon sa'o'in azumi ko mafi gajartar sa'o'in azumi a duniya? Masu tambayar Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji maimacin tambayar nan kan dalilan kasashen Mali da Burkina Faso na shirin kulla yarjejeniya da kasar Rasha da kaurace ma kasar Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance. Masu tambayar idan an tuna su ne Babandi Mamman Bande da tasu Unguwar Tudu da Magaran da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. bari mu fara da ansar tambaya kan wuraren da aka fi tsawon sa'o'in azumi da wuraren da aka fi gajartar sa'o'in azumi a duniya. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa da ansar da ya samo daga Dr. Adamu baɗi kwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. Salamu alaikum Malam Zakariya da kai da mai suna na malam adamu shamuwa mazauna Nijar, ga tambayar ku nan wacce kuke so ku san cewa a wace ƙasa ce al'ummarta suka fi ɗaukan mafi tsawon lokaci suna ko sa'o'i suna azumi da kuma inda ake da ƙarancin tsawon lokaci wajen azumi to a takaicin takaitawa dai ina iya ce muku cikin a kasashe 195 da muke da su a duniya a kasar da aka fi kokonci al'ummarta suke daukan tsawon lokaci suna azumi a kowace rana ita ce kasar iceland saboda kasar iceland garenta mafi yawa shine a samu awa uku hudu zuwa biyar baya wuce haka to kamar a wannan shekara da muke ciki a awa biyu ne ma suke samun dare to kaga kenan in haka ne a cikin awa ashirin da hudu in ka kiyasta za ka tara cewa suna wajen awa ashirin da biyu suna azumi uh, saboda uh, darensu awa biyu ne kacal to a ƙasa kuma wacce za mu iya cewa mafi ƙaranci shi shine mu ce ƙasar south africa a afirka ta kudu saboda nan ne inda ake samun awa goma sha ɗaya a ƙarƙari awa goma sha biyu ana yin azumi tsakanin huduwar rana zuwa faɗuwarta to tun da yake a musulunci ƙa'idar ita ce yaushe alfijir ya keto keto a fijir nan ake dakatar da cin abinci sannan ko faduwar rana da wannan ake aiki a yi buɗe baki to a maganar al'umma sai in ce maka allah cikin hikimarsa akwai a waɗannan mutane da suke wakan a tsibirin wakan ko tsaunukan wakan wani a gari ne kusan za a ce wanda yake a kan dutse ne mafi yawancinsa a ƙasar oman su kuma rana takan hudo ne karfe goma sha ɗaya sannan kuma ta fada karfe biyu da rabi to kaga kenan a nan abinda ake samu shine awa uku da rabi kuma mutum ya sha azuminsa ya je iya abinda Allah ya ɗiba masa kenan tunda yake ana ƙididdiga ne a musulunce da hudowar rana da kuma faduwarta. to sai dai kuma yana da kyau har ila yau na muku ƙarin bayanin cewa fa a duniyan nan yadda take da yawa kamar da na ambata muna da musulmi wajajen a biliyan biyu dubu miliyan dubu biyu a duniya to wasu kasashen kuma misali idan ka je wajajen su alaska za ka tara cewa ranar gata nan ne ma babu ba dare ga baki daya to watakila zai burge ku kusan su kuma waɗannan mutanen da babu dare a wajen su? ya suke yi to abin da suka yi shine uh, suna kiyasi ne suka ɗauki kasar saudiya musamman ma makka sai zamana suna amfani da lokacin makka ne lokacin da ake buɗe baki a makka su ma lokacin suke buɗe baki lokacin da ake suhur a makka su ma a lokacin suke sahur nasu to amma kuma uh, wani abu wanda yake da kyau ku sani shine a yawanci abubuwan da suke faruwa na canje-canjen lokuta ba lalle ne in misali a bana an yi awa goma sha uku ana azumi a saboda yanayin da ke faruwa a baɗi ma a samu awa goma sha uku ba abubuwan su kan caccanja ne dangane da a yadda ita rana take juyawa a duniya ko kuma duniya take kewaya a rana sai mu tara cewa yanzu misali in muka dubi kasar indonesia ka ɗauki kasar kenya uh, ka je kaman pakistan karachi da ko kuma new delhi uh, a kasar india za ka tara cewa azumin da suke yi baya wuce awa sha uku da 'yan mintoci zuwa sha hudu to amma kuma in ka duba wannan din sai ya so ya yi kama da misali in ka dubi kasar ita saudi arabia ka dubi dubai uh, ka dubi irin su qatar da egypt a kusan da najeriya nan kuma sai ka tarar shi ma baya wuce awanni goma sha uku ne ko tsakanin sha uku ko da sha hudu idan ya yi tsawo sosai a wasu lokuta sukan kai ma har awa goma sha biyar to abin da nake so ku fahimta shine babu eh, lokaci wanda za a ce Shi ne kadai kullum a haka yake tafiya in ka dubi misali kaman in ka dubi faransa sukan yi awa goma sha shida zuwa goma sha bakwai haka in ka dauki london a ingila su ma sukan yi awa goma sha shida zuwa goma sha bakwai to haka nan kuma a wasu bangarori na jamus su ma za ka tara sukan yi awa goma sha bakwai to wannan shine abin da yake faruwa a duniya Eh, ina amsa tambayar ku a daidai shine iceland ita ce kasar da take da mafi tsawon lokaci na azamtan uh, azumi uh, inda ake samun awa ashirin da biyu in kuma an samu wani lokaci watakila ya dan koma baya awa ashirin da ɗaya zuwa awa ashirin to haka kuma al'ummar da suke azumin su cikin sauki su ne mutanen wakan na oman wanda yake su azumin su baya wuce awa uku da rabi saboda haka yanayin wurinsu yake hudowar rana da faduwanta awa uku ne da rabi to da fata ɗan kaɗan da na sama muku zai ɗan ƙara muku haske akan yanayin lokuta na azumi a faɗin duniya na gode sai kuma ansar tambaya ta biyu game da daɗa ƙaurace ma faransa da kuma karkata zuwa ga rasha da ƙasashen mali da burkina faso ke yi ga kashi na ɗaya na ansar da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari ya samo daga wurin farfesu kamilu sani fage na jami'ar bayero ta kano wanda ya ce da mali dai da burkina faso a ƙasashe ne makota kuma rainan faransa suna fama da rigingimu na tashe-tashen hankali musamman wanda ake cewa 'yan alka'ida dinnan wanda suke samun ƙarin ƙarfi a wa'annan ƙasashe to wannan shi yasa aka samu juyin mulki Ah, ita kuma faransa uwar gijiyar wa'annan kasashe ah, suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuransu sannan wa'annan gwamnatoci da ah, suka yi juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashe-tashe hankalin wannan shi yasa suka yi alaka da rasha kuma alaƙa su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan uh, ita rasha domin ah, su kawo eh, su ci galabar wannan Eh, yaƙi a misali a ita yanzu burkina faso wadda ita ce ta yi juyin mulki na baya-bayan nan kusan wani 'yan alka'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar wato ɗaya bisa hudun ƙasar suna hannun wa'annan 'yan alka'ida don haka yakin yana fitowa yana matsowa kamar zai kwace ƙasar wannan ya sa suka neman mamaye ƙasar mm. to alakar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaƙi sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren faransanci a koyar da rasanci har kuma a ce an canza kudin eh, faranshi wannan frank da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya ma'ana ita wannan alaka za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu Eh, na sha'anin yaƙi nan za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan. na ga ko da ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu domin me domin ita ai faransa yadda tawa kasashen da tawa mulkin mallaka ta rike su ne kam. to a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Farfesu Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar ta Kano da Dr. Adamu Baɗikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke jihar Adamawa Najeriya sai kuma wakilanmu a shiyoyin Kano da Adamawa Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Salisu Lado. Ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. Ta gaishe ka Malam Ibrahim. Yanzu kafin mu karkar shirin ga wannan saƙon. Ya gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kira da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ne ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaya. ya na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki. ki. Wani haka ne yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. Babban kungiyar mayakan Sudan ta ce ta kwace fadar shugaban kasa da gidan babban hafsan sojojin kasar da kuma tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke birnin Khartoum a yau Asabar a wani lamari mai kama da yunkurin juyin mulki. Amma rundunar sojan kasar ta ce tana mai da martani. Kungiyar mayakan RSF wacce ta zargi sojojin kasar da fara kai mata hari. ta kuma ce ta kwace filayen sauka da tashin jiragen sama da ke arewacin garin Merowe da kuma El Obeid a yammacin kasar. An fidda Firayim Ministan kasar Japan Fumio Kishida daga wani wurin gangamin yakin neman zaɓe lami lafiya bayan da aka ga wani mutum ya jefa abin fashewa a ta inda yake a cewar kafafen yada labaran Japan. Lamarin dai ya faru ne a wata tashar jiragen ruwa inda ake kamun kifi a birnin Wakayama a yammacin Japan. inda aka shirya kishi da zai gabatar da jawabin nuna goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben ƙasar da ke tafi. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, a yau Asabar aka gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dattawa da na 'yan majalisar wakilan ƙasa a ƙananan hukumomi 23 na jihar, bayan da hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya. ta ayyana zaɓukan 'yan majalisar da aka yi ranar 18 ga watan maris na wannan shekarar a matsayin wanda bai kammala ba. ta masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ne gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da injiniya mu na yanzu Rob McLean. Ni Aisha Mu'azu ke muku fatan a kwana lafiya. ma'asala.